2025 ميلادية الله تعالى مولا الخير التي فيه تعالى مولى الشر التي فيه إن شاء الله مولى مستجباء تفسير القرآن من جرمى أولا وتعالى على خير رمضان أولا wannan masallaci wato مسجد الصحابة ko jami'u sahaba yawon masjid ɗan ƙarami ke jami'a kuma shakundun yawwa laraba ba ta duk da masjid am ne ko kuma khas jami'a kuma haka ah, saboda haka wannan masallaci jami'a, sahaba wanda yake turmi shadaka kuma alhamdulillah ɗaya daga cikin cibiyoyin musulunci wanda suke kare martabar sahabbai da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana jagora Allah mai tambaya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum mais possibilidade de estar mais dinâmica que o último, na forma da forma do estilo, da roda, e mais do que na cara que eu vi, na forma da mãe, a mais na forma do alaço, o seio, o que tem, o que é que na to bayan azumin daina kwale-kwale za ka yi ai dai duka dai tana jika kunamar kurma tun da yi wa kanka sarnaki ta ce baka da wata sana'a a1 to bayan azumin kana da tabbas ko ko hutu za ka ɗauka karama hmm? shi ne ni ina ganin ya danganta a soja malamin kan na farko dai tukuna shin kana cikin wanda shari'a ce musu rufsa su ajiye azumi shin za ka ajiye azumi ne saboda wahalar sana'arka ko saboda balaguran da ka yi daga kano zuwa kefi wanne ne zai saka sha azumi eh sai shi bai amince balaguran ba shi wahalar kwale-kwale da garjin rana yake ba ko to an yi wa mutum sauki ya ajiye azumi saboda wahalar sanasa ko saboda balaguro balaguro wannan ga shi kara man kana minkum mariban aw ala safar فأفطر فعدة من أيام أخرى يوى تقدير الآية wanda yake kan balaguro saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safaru qit'atun min al-azab balaguro wani yanki ne na azaba da jin jiki ko da kuwa yadda shekar islam ibn taymiya yake faɗa ko za a ka a shilla da kai a cikin lokacin babu jirgin sama babu air condition amma duk wato muwasafa ɗin na jirgi ne kurum da air condition a lula da kai ba tafiya irin ta da kan sayyada ko akan takarkari ko akan ku dukushishi ko akan amala ba yawwa da shi sai ce ko akan ruwa kake ko ana maka fifita ko a ga air condition da jirgi ke amma ko a hakan ma tafiya tana nan tafiya da annabi ya siffanta wani yanki ne na azaba amma a jirgin ne za ka takura a waje guda ba wata yawa kuma za ka bar abin da ka saba da shi na rayuwarka don haka har yanzu ne tafiya yanki ne na azaba idan ka ajiye azumi saboda tafiya da balaguro shi kenan ruwa ta sha yawwa amma shin wahalar sana'a da aiki za ta sa a sha azumi to kuma wannan ne wato muhallin su'al tun da ka ce iya sana'ar ka kenan sai dai idan bayan azumin za ka ɗau hutu karama idan ya zamto kamar yadda ƙwararri ya ce ah, wa'alar lalzina ya tsikonahu fidiyatun tsa'amu masaki ko fidiyatun tsa'amu wanda suke shan wahala da azumi suke jigata sosai wato su kai shi shajaran majara da kyar na sha ya fi da kyar har kama ne to shi kenan yuridu Allah bi kuma lisara ala yuridu bi kuma lisara waɗanda suke rukunin irin wannan aikace-aikacen kaga shi kullum wato yana sama sama tsuntsu kuma ga garjin rana ko to amma ba za a iya canza aikin ya koma da sassafe bayan asuba kafin rana kafin hantsi in ya so in hantsi ya fara sai ya lafa kamar yanzu rana ta tafi sai ya hau ya ci gaba ba. eh yawa to kaga akwai mafita kenan ko ku ka hau da fitila da daddare ke ta kwale-kwalen in dai akwai hanyar da za a sami ruksa to ya kamata mutum yi saboda da wasu kwanaki ne mutum zai sha ba laifi amma watan ɗungurungun ɗinsa kaga wato abin zai yi yawa kuma wajen rama shi sai an dage nawa ne suke shan guda ɗaya biyu kuma su kasa ramawa har musamman iyaye mata har wato wani ramadan din ya dawo wasu rama kamar da na shi take faɗa don haka dai in akwai wannan mafitar ta kaucewa wannan garjin ranar da kunarta to sai a yi kuma a ci gaba da azumi idan kuwa babu da shi kenan a soja malamin kan za ka iya sha amma kuma lallai ka tabbatar harama ba da jimawa da zarar azumi ya wuce fa iddatun min ayyamin saboda dainullahi ya bil qada amma yi tare da masu azumi haka Allah ya fi so kuma shi ya fulada kamar yadda su ibadu kala-kala ne akwai ibadar da tsakaninka ne da ubangiji kuro akwai kuma ibadar da sai kayi tare da musulmi bayan Allah warka'u ma'ar raki'i da haka azumi kusan ibada ce jama'iyya yin ta lokacin ramadan ya fi sauƙi kuma ya fi lada yawwa an ce mutuwar yawan kaka ce na gadin mutane suna azumi da sauransu kai ma za ka samu wannan tafijirin ka yi tare da su yan kwanakin da ka rasa musamman lokacin da kake tafiya daga nan za ka tafi ko za ka dawo ko za wannan duk ya kamata ka sha azumi zama annabi ya ce laisa min albirr siyamu fi safar a hadisin bukhari azumi lokacin balaguro baya cikin aiki na kwarai inji za duk wanda ya yi azumi yana halin balaguro to bai yi aikin kwarai ba a wajen Allah أي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله أعلم آمين آمين وإياكم لماذا جعلت الأتاق ويجيب للكتب؟ أوه كيف يجريني؟ to kowa da irin halittarsa da Allah ya mata yawwa amma gemu a wajen namiji shine shi shine kwalliya shine identity yawwa wanda ba shi da gemu to bambancinsa da tambe kaɗan ne eh yasa akwai mamaki wanda Allah ya yi masa baiwar gemu ya je ya siɗe ya share sadaf kamar fuskar matarsa na na isha zuwa take yi in abu ya birge ta ta ce lazi zayyana rijal bin lihiya wa zayyana nisa bil sadi arki ya tabbata ga Allah wanda ya kawata mata da nono ya kawata maza da gemu wai har idan za ka aske gemu to mace za ta je ta aske nonon ta ke comparative analysis yadda kirjin mace yake bambanta ta da namiji to haka gemu namiji yake bambanta shi da mace saboda haka wato training ne na yahudawa tun da su al'adarsu suna share gemu su bar gashin baki buzu-buzu domin kuma sai annabi ya ce mu saba musu mu sai sai gashin baki mu barge wani malami yake cewa shi Allah a zunubi kasa kasa Allah bai taɓa ganin zunubin da ya kai girman aka gemu saboda tun da ka aske gemu cikin zunubi kake sai wani ya toho domin annabi ya ce ka cika gemu ka aski. to a san da ka aske din nan kai mai sabon Allah ne kuma gemu aqida ce ya wuce sunna ko musahabi gemu aqida ce da nan cewa khaliful yahuda wal majus ku saba wa yahudawa da maguzawa ku bar gemu ashe aqida ce aqida kuwa ba a wasa da ita innal aqidati fi qulubi rijaliha aqwa min alf muhannad to saboda haka wannan da ita ce sunna don haka idan mutum ba Allah bai halicce shi da gemu wato ba sai ya kallafa wa kansa sai ya gemu ba amma idan misali ana shafawa gemun ya tsoro babu wata cutuwa a likitance da shi kenan wannan likita sai a samu dermatologist wanda yake likitan fata idan an shafa gemu ya fito akwai matsala ko babu don likita ya ba da fatawa ba matsala shi kenan da askewa za ka yi ne haram amma ya tsoro ko ya fito wannan babu laifi kuma kowa yana da shekarun fitowar gemun sa'ai ko yawwa wani tun yana saurayi wani kuma sai zai tsungumi ɗansa wai wai wai wai bai kai shekarun tsaye da gemu ba sai ya tsaye da magana sannan zai tsaye da gemu a yi wani irin fikiyu eh da tawili tun da kai baka tsaye da magana ba me yasa za ka hana ɗanka ko ko za a shiga aljanna ya ka ce ba ɗanka ba zai shiga ba sai ka shiga tukun saboda haka ba laifi ba ne in allah ya fito da gemu ga mutum kawai ya tsaye da gemu ba sai ya kai waɗansu shekaru na musamman

يوه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن أن زواجي من تلي أو ثلاث أو جمي اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي وكما إن أمتاكم بركوني اللهم إن كنت تعلم أن خطبتي لونت وانت وانت خير لي في ديني ومعاشي إن خطبة تفوانك يوه كاكم وتقوفا أما إذا الله يبدأ خطبة النساء أما إذا an riga an baka ana maganar aure to shine maganar zawaj za ta zo a mataki na biyu saboda ka suka roƙi Allah idan aurenmu da wanci alheri ne duniya da lahira farkon lamari da ƙarshen lamari Allah ka tabbatar sanya alheri idan kuwa ba alheri ba ne Allah ka haɗa kowa da rabon Allah subhanahu ta'ala ka canza abin da ya fi alheri kuma ka gamsar da ni ko da ba na ɗan wa rabbini da wani lokaci idan ka sai ya rufe an ce Allah tabbatar alheri ne suka ce alheri ne mana to kamar yadda muke hauka a siyasa idan mutum ya riga ya zama addicted to wani dan siyasa an ce ka addu'a Allah ya zaɓi alheri sai ce akwai alherin da ya fi wani ba haka aka yi ba to ku roƙi Allah alheri wallahu ya'lamu wa antum la alamu. amma sai mutum ya kurumce ya makance ai babu alheri kamar wani sai kuma wanin ya zo ya dinge masa gashin kuma Allah ya mai da shi irin bulalun fir'auna fa sabba alaihim rabbuka sauta azab ba haka bane amma an kabewa Allah zabi wallahi ko ya zama mugun shugaba Allah sai ya tsame ka wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin in dai ka kabewa Allah zabi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sanin mutum sai Allah Yawa. amma da yawa ba mu iya siyasa ba mu iya hangen ne we can't see beyond our nose kawai haka muke ganin sa kwashe-kwashe ruwa-ruwa amma shi Allah aka ba shi zaɓi wallahi tallahi Allah ba zai felin ɗin mutum ma na dima manista kara wata sha duk wanda ya istikhara kuma ya shawara da ma'abota sani na wannan ɓangaren ta buri da nasu aka sunar Allah ta amma idan ka nuna kafa Allah sani ko kafa Allah wayo ko kafa Allah a kaunar wani to sai Allah ya barka ya maka ingiza mai kan turuwa sai ka zo kana wallahi wala abin da kuka gaya wannan ka gan shi kamar gaske eh wasu da na gaya musu haka suka ki suka je suka yi zaben tumun dare aka zo aka dinge musu gashin kuma sai suka zo suna anya malam kai ba wali bane kuwa <laughs> eh duk abin da ka faɗa gashi ya tabbata to haka in dai abu gaibu ne kar ka yi zumudi ka fara baiwa Allah zai saboda Allah shine allamul ghuyub ba ka da tabbas akan mutum sanin mutum sai Allah wataƙila akwai wani abin da ya koyi wataƙila kai baka san shi shi yasa ko recommendation letter za ka bayar a kan wani to in ka ga mai bansa sai ka ce wala uzakki alallahi ahad ba na tsarkake kowa ga Allah wallahu hasibuhu Allah shi shine ma'ishin haka manzo Allah yi duk yadda ka san mutum ka bar shi da Allah Allahu akbar so kada ka ya aure ido da fi gaba gani ba tare da kane nemi zaɓin Allah ba Wataƙila ka ɗauko kunama ka kawo gidanka ko ka ɗauko kyalkyal banza irin na can maciji ko balbela ka kifara daga waje ciki kuma baka ko baka-baka zama in ka bai wa Allah zaɓi shi Allah baya baya kallon kyau kyan fata ko kyan kyalkyal banza inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum kuma mafi yawan kyawawa tsala tsala wallahi an matsala Allah duk matar da ta fiye kyan tsiya to akwai bala'i da da fitina tare kwarai kuwa eh. ka san ɗan birni shi ya samu buguwa ya samu tabala'i ga tun daga nan harka ta watsu muguwa tabala'i kuma ya kwasa ya kai gidansa wata rana annabi a cikin hadisu bani isra'il wanda aka ce haddis wala wani mutum ya zo yana neman shawarar annabi dauda zai aure kawai sai nuna masa annabi suleiman yana ɗan kai titi ya ce haga wancan yaron je ka gaya masa ya annaba allah mai haɗa yaro da magana aure ya ce je ka je ka gaya masa ya zai gaya masa annaba suleiman ya ce annisa'u salatatu anwa min zahab wa min halfidda wa min halhadid amma ana fa'usi ka bil hadid ma salam yace mata kala uku ne akwai diamond zinari yawwa allura ta ruwa mai rabo ka ɗauka. akwai tagulla azurfa ba yabo ba fallasa akwai kuma bakin karfi a cikin mata ga muni ga nagarta ya ce yana ba ka shawara ka je ka nema bakin karfi ta an jima yanzu watakila tun da aka haife ka baka taba ganin danyen gol in ma ka ga abin da aka masa ado da gol ko ku ka ji ka haƙo gol yanzu kilogram kaza fitina ce a gare ka don haka in ka auri tsaleliyar mace mai kyan tsiya fitina ce a gare ka ko a zuwa yake dinafin ɗinka ko yake dinafin ɗinta ko kuma a yi muku sarkulle sai an raba ka da ita amma saboda sakarcin wasu irin wannan matar sai a ce ita ce ta hawa jirgi ta ce ta gaban mota wani babban kanti a garin nan na je zan sai magani sai ni kicibus da wani ɗan siyasa ya shigo da wata tsaleliyar mace kasiya ce na ariya wallahi tallahi ni da na hango shi sai na dojin sai na ashe shi ya hango ne akarar makalla akarar makalla baka da yamma wannan kamar ya tace wallahi tallahi na ce to allah ba da zama lafiya a shi kenan ba to kaga akwai diyasa nan da rashin kishin iyali allah annabi ya ce da yiwu laishin mura'i hasar janna ko kan ƙanshin aljanna baya saboda haka tagulla kuwa ba yabo ba fallaka kuma ba fitina amma bakin karfe ga ta dususuwa burtuntuna a zahiri amma kuma ɗaya tamkar da goma eh, kamar yadda karfe yake a rayuwarta yanzu yau tun da garin allah ya waye zuwa yanzu sau nawa kai amfani da karfe ai ba iyaka zinare fa tagulla fa kawar bakin karfe ka huta da an kalle ta sai a kawar da kai a ce kai amma kai kasan abin da yawwa wallawa to Allah kai da muga harawa Allah hada kowa da rabon na amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسأل الصادقين عن سرهم وأعد للكافرين عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم وبنجد سبحانه وتعالى bayan da ya bayani akan cewa ya riki alkawari daga annabawa da kuma musamman ulul azmi min rusul daga annabi Muhammad da annabi Nuh da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa alaihimus salatu wassalam yace wa qadna minhum mithaqan ghaliza Allah ya riki alkawari mai kauri gwaggwaba daga gare su cewa za su yi masa biyayya kuma za su isar da saƙon da ya ba su zuwa ga bayinsa kuma in suna kan ganiyar manzancinsu annabi muhammad ya bayyana za su yi saranda su bi shi waɗannan suna cikin alƙawura da allah subhanahu wata'ala ya rika daga annabawa kamar da muka bayani jiya musamman su guda biyar ɗin nan ulul azumi na rusu. to duk da haka kuma Allah ce li yas'alu sadiqina an sidqihim Allah ya aiko da manzanni kuma ya alƙawari da su domin ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyar wa kafiri kafirin azaban alima kuma Allah ya yi tattalin wata azaba mai radadi mai kuna ga kafirai waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah da kuma manzanninsa na. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم فأرسلنا عليهم ريحا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya akan idh ja'atkum junudun a lokacin da cincirin da mayaka rindunoni suka wato zo muku har gida har madina arsalna alaihim rihan sai muka aiko musu da wata irin guguwa wata iska wacce ta tarwatsa al'amuransu wa junudan bayan iskar ma da muka aiko musu ta hargitsa al'amuransu sai kuma muka aiko da wata runduna ta musamman ta mala'iku lamta tarauha wanda ku ba ku ga wannan rundunar wa kana Allahu bima na basira Allah ya kasance kuma bai gushe ba wato mai gani ne akan abin da kuke aikatawa

lokacin da cincirin da wato waɗancan mayaka suka yi muku tsinke a madina min fauƙikun ta samanku wa min asfalaminkun ta ƙasanku wa in zagatil abu a lokacin da idan dina wato suka zazzame ba sa ganin komai ba sa ganin kowa sai cincirin da mayaka ta ko'ina wa balagatil qulubul hanajira zukata suka cika da tsoro suka zazzago zuwa makogaro kamar za su fito waje wata zunnuna billahi zununa kuma kuka dinga wa Allah yan zace-zace duka wato a wannan yanayi na yaƙin ahzab hunalika butuliyal mu'minuna a can kam wato an girgiza muminai wa zulzilu ko an jarrabi muminai wa zulzilu an girgiza su girgizawa mai tsananin gaske to waɗannan ayoyi su suke shelanta farkon yaƙin ahzab ko yaƙin handa kamar yadda bayani ya gabata a majalisunmu na farko yaƙin ahzab an yi shi a shekarar ta biyar a watan shawwal bayan hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam biyar ga watan shawwal bayan hijira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta biyar bayan an yakin badar al-kubra kafirai sun sha kashi an yakin uhudu kare jini buri jini to har yanzu dai kafirai ba su huce ba don haka suke ta neman damar da za su ɗauki fansa su yi wa musulunci raga-raga su yi masa bugun falon ɗaya don haka suka gabar su haɗa kan rindinoni su zo har madina a yi ta taƙa'i kuma sun samu haka ne da haɗin kan yahudawa na banu nazir tare da cewa an ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya a madina da haɗin kai kamar yadda aka sani wasiqatul madina ko mu'ahadatul madina ko madina treaty cewa duk wanda ya kawo madina hari har gida to ba maganar bambancin addini za a haɗu a tunkare shi gaba ɗaya musulmi da wanda ba musulmi ba amma su yahuda ɗabi'arsu ta karya alkawari sai suka warware alkawari suka je suka haɗa kai da kafuran ƙorin shawa sannan kuma suka yi yunkurin kashe manzan Allah dama dai yahuda rukuni biyu ne a madina dawa dawa banu nazir da banu kainuka yawwa kuma sun yi kaura zuwa madina tun annabi bai bayyana ba sun karanta a taura cewa annabin karshen zamani zai yi hijira daga mahaifarsa ya zo wani gari mai tilin da binai mai duwatsu mai siffa kaza kaza kaza kaza don haka bincikensu sai ya nuna musu yasirif ita ce ta siffantu da waɗannan don haka suka zo suka zama yin kamori zaune kuma suka dinga yaudarar larabawan madina na asali aus da kazar har annabi ya zo da annabi ya zo aka wannan yarjejeniya sai suka karya alkawari su yahudan banu nazir suna madina su kuma waɗancan suna khaibar dama garuruwan da suka siffantu da wannan siffa ta taura yasrib ne da khaibar tsakanin yasrib da khaibar kamar tsakanin kano da dutse a jigawa kilomita 120 saboda haka waɗansu sai suka je suka zauna a yasrib wasu kuma suka je suka zauna a khaibar duk inda annabin ƙarshen zamani ya bayyana to sun riga sun har ma suna yi wa larabawa turari cewa annabin ƙarshen zamani zai bayyana mu bi shi mu zo mu kashin kisan kare dangi kamar kisan adawa da samuda sai Allah ya sa bai fito daga cikin ya fito daga larabawan da suke mummunan tane wannan yaki da aka yi kafirai makiya na ƙuraish sun ji zafin abin da ya faru da su a badar da abin da ya faru a uhudu duk da uhudu kare jini guri jini aka yi kamar da abu sufiyan yake faɗa alharbu sijal yawmun bi yawm yawmun lana wa yawmun alaina yawmun nusa'u wa yawmun nusar lokacin da yaƙi ya karye musulmi abu sufiyan da khalid ibn walid da ikrimatu mutumin abin jihar suka tsaya suna kira ya muhammad annabi ce kar wanda ya amsa mu ya sake kira ya ababakar annabi ce kar amsa ya ce ya umar kafin annabi ya ce karka ansa sai firgigi ya ce abuƙallahu ma ya suka ya aduwallah eh Allah ya ci gaba da kimsa maka kutu da bakin ciki muna nan a raye daren dam eh, amma da raka ma'awa da shi ne abu su yake wannan kirari yana ƙu'ul hubal lana uzza wala uzza a girmama hubal ko muke da uzza ko ba ku da uzza to tun da ya yi wa tauhidi karan tsaye sai annabi ya ce ala tujibuhu ba za ku ba shi amsa ba me za mu ce ce allahu maulana wala maula da yawa annabi in dai ka taba tauhidi to ba zai shigo ba ai ko za a daka a kirba amma idan haƙƙinsa ka taba sallallahu alaihi wasallam عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم خذ العفو وأمر أن bil'urf al'adab an-zahili don haka dai sai suka tattara wacce runduna da muke bayani tun farko kusan mayaka dubu goma musulmi kuma su dubu uku da toliya to haka suka zo musu har gida shine Allah yake ba da labari cewa ya kuma su imani ku tuna ni'imar Allah da ya yi a kanku uzkuru ni'imatallahi alaikum irja'atkum junudun lokacin da cincirin da mayaka yi muku tsinke wato fa arsalna alaihim rih sai muka aika musu da wata irin guguwa kasan har yanzu guguwa guguwa ita ce maganin mai taurin kun a sanda amerika take tsinkaho tana tana tana cewa man ashaddu minna quwwa ai we are ever superpower of the world sai Allah ya tura musu bakararar guguwan nan ta je wannan jihar da ta fi ta'addanci inda ake kera makamai a yi shifin ɗinsu ko a yaran ɗinsu zuwa falasɗin kai tsaye sai Allah ya kiyaye dukkanin jihohin amerika sai wannan jihar muguwa da ake kera makamai na tsare dangi a je a kashe bayan allah kashe mata a kashe yara a tarwatsa sai allah ya kamata da wannan guguwa a take tafiya kilomita nawa awa hmm? kilomita 100 a awa ko fiye da haka ko a mayar je duk kuma da wuta eh da wuta wuta ta danno in ba kai ba waje kowa yana gudun hanfalai kuma duk ci gaban duniya na amerika yana wannan jihar har irin su wannan google din su a menin duk suna wannan jiha duk wani abubuwa na kere-kere na duniya yanzu yana wannan jihar ko ta zo ta cinye babbar ɗakin karatu na wannan jihar amma da wutar talafa sai suka zo wani littafi kwaya ɗaya tak ya yi busu-busu amma bai kone ba abin ya ba su mamaki din library din ya kone sai wannan littafi suka je suka ɗauka suka goyi ƙura sai suka ga inna hula ƙura'anin kare fi kitabin kuma da translated one din irin na yusuf ali suka gani suka kama mai to waɗansu suka saranda daga nan waɗansu kuma suka ce a ah, coincidence ne kawai a ɗauko a fito da shi a rataya a sake rataya shi a gani a sa wuce aka rataya shi inda wutar ba ta zo ba tana zuwa ta cinye بشير أن ينتع لا تبقي ولا تضر أما قرآن ألا كوجيه ودقنا ديوة كمسنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبب هكا ألا يشتمك أي كومس دوات إرن إذكا بالنكرة ريحا بأسنك لتبا بأسنو إنتباعك kawai sun waye gari wata irin guguwa da ta zo da kantinansu da alkudur tukwaninsu rindima-rindima yanzu tukun yadda za a ciyar da mutum dubu goma ai ba karama ba ce yawwa idan ana irin gangamin taron na irin jibga-jibgan tukwanin wa rasiyar kafaffun tukwane iskan nan ta zo an sa jabge ana abin nan sai ce wujuji da tukunyar sai ta ta kifar da ita sannan tantinansu iska duk ta yaga sannan duk ta cika musu ido da ƙasa da ƙura duk ta hargiza al'amarin su ko ɓangaren musulmi suna zaune halin alin to da aka dinga wannan iskar ba kuma sai Allah ya turo musu da rundunar mala'iku su kuma suna tarafka su suna tarafkar arna ga guguwa ta ya mutsa musa zo ga mala'iku suna tarafkar arna don haka Allah ya karbe yakin da kansa wallahu galibun ala amri wa junudan lam tarawha ko da ku ba kwa ganin don ba zai yiwu ka ga mala'ika kiri da wuzu a halittar duniya ba ta yi ta ɗau mala'ika ba ballantana ubangijin mala'ika sai dai mala'ika in ya rikida ya zama mutum wa kana Allah bi ma ta'maluna basira Allah mai gani ne ga abin da kuke aikaka. a lokacin da suka yi Madina tsinke sai Allah ya siffanta yadda suka danno irja'ukum min fawqikum wasu ta sama wa min asfala minkum wasu ta ƙasa to ta yaya suka zo musu ta sama ta ƙasa tashi suka yi eh kan abu hawa to wasu kuma a ƙasa ke albarka eh a yanzu ai ba maganar ganuwar ake ba maganar yadda kafaran suka yi wa madina tsinke ta sama ta ƙasa yawa ta tudu da kwari waɗansu suka hau ta tudu in ka ɗaga kai tudu su za ka gani burjik wasu kuma ta gangare irin tatsuniyar nan ta giza da goki yana buta tudu in ta gangaye tudu mu ta gangaye to haka wasu ta kwari wasu ta tudu ko ina ka ɗaga kai su za ka gani ne min fauƙi wa min asfala ne. wa in zagatil absar idan dinan mutan madina suka jujjuye ba abinda suke gani ta ko ina sai mayaka saboda haka Allah ya tawaka yanzu ka tambayi mutanen sakwata ko idan 'yan ta'adda 'yan kidnapping sun zo su ɗari ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ta ko'ina ka leƙa su za to wannan shi zai baka labarin irin wani laisar kabar kalmu aya amma dai ƙur'ani ya sauwara mana yadda suka shigo garin da yadda suka tada hankalin mutanen gari da yadda wato suka kada hantarsu Allah ya ce izzagatil absar idan dina suka zama wato sun zame ba abinda suke gani sai maya wa balagatul qulubul hanajir zukata wato daga kirji suka taso suka zo kamar makogaro kamar suna nema su fito saboda aikin tsoro wanda ya tsinci kansa a wannan yanayi in ba mai karfin imani ba me zai wata zununa billahi a zununa suka dinga yin yan zace-zace ga Allah kamar mai ha yanzu idan ka ga masifa ka ga wato Ka shiga uku sau uku ya zuciyarka eh saƙa wannan ta warware ta ƙulla wannan ta warware to nan wato zace-zace ga Allah waɗansu suna munana wa Allah zato da ba an yi wani alkawarin cin nasara ba kaza kaza kaza kaza da ya aka yi haka ta faru wani lokacin kuma zuciyar imani ya kadota ta dawo amma dai Allah ya mana cewa hunalika wato a can da kaga yanayin hunalika butuliyal mu'minuna wato a can ne aka jarrabu mu'minai wa zulzilu aka girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani to tunda qur'ani yace an girgiza girgiza mai tsanani ai ka san wato ba magana to kafin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu security report saboda haka dandanin ya kira mitin na gaggawa yace ce ga cincirin dan arna mayaka sun yi dinke ya za a yi shi ne salman farisai ya ce mu idan yaki ya mamaye mu ya manzo Allah har gida sai mu kewaye gari da wawake rami wanda doki ba zai iya tsallaka ba sannan duk alkafiran mutum da kundin balarsa ba zai iya tsallakawa don haka manzan Allah ya karɓi wannan shawara ya ba da umarni aka fara aikin gwalalo haka wato fafakin rami to wannan hakan shi kansa daidai yake da ya saboda wani wajen a cikaro da marmara a zo a yi a yi in an ke shi da gatari ko da diga kawai sai wuta ta yi tararrazu suka zo suka yi suka yi wani dutse suka kasa suka je suka gaya manzan Allah eh, sallallahu alaihi wasallam ma dubu kauraja yaƙi ya zo da kansa ya karbi wato digar ya ambaci Allah ya kaftara wuta ta tashi da ya ce to wannan alkawari ne Allah yake muku insha Allahu ko ba daɗe ko ba jima za ku girgiza mulkin kitara, wato fiza ke ya sake kaftarawa wuta ta sake tashi ya ce kuma wannan alkawari ne Allah ya muku akan mulkin romawa roman empire sannan kuma da ya kafkara na uku dutsen ya fashi shi yasa sayyidina ali ke cewa wallahi idan gumu tayi gumu dukkanin bayan manzo Allah muke fake sallallahu lokacin da maza suke mazayewa to shi manzo Allah sannan yake dannawa daga nan sai sakko daga doki sai ce a kawo masa jakinsa dundulu kawai sai hau jaki ne hikima a fagen daga a sauka daga doki a hau jaki eh saboda doki mai shegen wayo ne da hankali idan ya ga halaka ƙoƙari yake yi ya kubutar da kansa da mahayinsa idan ko mutum ya kiya bi in yi haniniya ya daga sai jefar da shi sai ta kan ko ba haka wani kama jaki mai na ruwansa eh ba ga sai ya ga mota sai zai tsaya a tsakiyar titi ya daga kunnuwa ba ma'ana ba gudu ba ja da ba sallallahu alaihi wa don haka annabi ba matsoracin shugaba bane sallallahu alaihi wa sallam ake wata ƙara a madina da daddare mutane suke turko-turko can suna jira kawai sai suga annabi har ya dawo ya ce lanturawo ba ku da matsala ku koma kuma dokin ma haka ya fafare shi ko sirdi ba amma shugabanninku na yanzu ya dai su tura ku je ku zanga-zanga don a gode muku wuta su suna can lakwas da su da nasu ya nasu. in gaskiya ne a zo a jan zuga mana ko? yawwa don haka dai ƙwar'ani ya nuna mana cewa an girgiza muminai girgizawa to sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani na rawar da kowa ya taka a wannan fagen daga da wannan yaƙi da yawa kan mun ji ta muminai da kuma yadda aka girgiza su sai kuma ɗaya ɓangaren matsatsaku mai bakin tsiya na وإذ يقول المنافقون wallafi na Ka tuna lokacin da munafukai su kuma da waɗanda suke da cuta a zukatansu suka koma gefe suna cewa ahab dama da Allah da manzansa alkawarin da suka yi dubbula ne waliyar ma wa'adana Allah wa rasulu illa gurura ba abinda Allah da manzansa suke mana alƙawari sai rudi kawai inji munafikai da masu cutar zuci Allah ke yi وإذ قالت Wasu qalat ta'ifatun minhum katina lokacin da wata tawaga daga cikin su munafukai suke gwasale mutanen Madina inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin an gama haka rami yana positioning din mayaka inda kowa zai zauna ya tsare su munafukai a dama yan zagon kasa ne walau nufi fikum ma illa ƙalila. wani lokacin kuma su tace gwiwar muminai su ba su yaƙin ba kuma ba su bar mai yaƙi mai yi yayi ba don haka suka zo suka ta propaganda suna cewa ya ahla siri ba kaga sai suka koma kafircin tsantsa duk da manzo Allah ya canza sunan Madina daga na jahiliya zuwa na musulunci amma su sai suka kira ganayizin din canjin da manzon Allah ya saboda dama ba su imani ba maimakon ce ya ahlal madinati sai suka ki suka ce ya ahla yasriba ya ku mutanen yasriba tsohon sunan madina la muqama lakum ba ku da wani matsayi a nan inda aka ajiye kunnan bai dace ba farji'u ku koma kaga waɗannan suna yi su ba sa yakin kuma suna gwasa ne suna sace gwiwar masu yi ɗaya ɓangaren kuma wa yasta azinu kun min humun nabiya su kuma ɗaya ɓangaren suna neman excuse da neman uzuri daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna so su gudu uzurin da suka kawo ya ƙulu na inna na aura ya wallahi mun baro gidajenmu tsirara tukui babu tsaro babu kariya kada arna su mamaye mu muna so mu koma mu kintsa gidajenmu ya manzan Allah a ba mu dama Allah ya karyata su ya ce wa mahiya bai aura ko kusa karya suke ba wani al'aura ko cikui da suka baro gidajen in yuri duna illa firara kawai so suke su gudu su fila mhm. amin lokaci ya yi <laughs> ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا طيب، الحمد لله الله ولو دخلت عليهم من أقطارها da أكيد ce كافرين sun mamayi madina ta ko'ina sassaninta can an ce da ta tudu ta gangare to da za a yi madina tsinke ta ko'ina min atsariha min nawahiha aka ritsa waɗannan munafukan sun masu ilil fitinata aka nemi su da su koma kafirci la'atauha Allah ce wallahi da sun koma sun yi ridda wa ma talabbasu biha illa yasira idan ko suka yarda to ba za su zauna a madina ba ko a duniya sai lokaci ɗan kaɗan allah zai girbe su ya kwashe su ya kashe su ko kuma a zo a yi tankaɗe da rairaya a fitar da su don haka wanda yake magagin shiga fitina ya kauce wa tsarin allah allah yana da hanyoyi kala kala kala kala kala na horo da kuma azaba Allah tsare to wannan shine abin da ya shafi munafukai duk da bamu gama ayoyin ba da irin rawar da suka taka insha Allah sai a majalisi na gaba abin abinda muke daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya taimana Allah rawa mu da cutar munafurci Allah subhanahu wata'ala ya kare mana imanin mu وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين